Sidik Abba, menene tasirin wannan juyin mulki a kan yanayin tsaro a Nijar da yankin Sahel? A priori, Abun la'akari na farko juyin mulki zai iya haddasa ja baya ga kokowar murkushe ta'addanci. Don zai zamanto mulkin sojan zai ba da ƙarfi ga zamewar fuskar siyasa har ya zan ba zai samu lokaci sosai ga kokowa da ta'addanci. Sidika Abba yau ga sojoji kan karagar milki a Nijar. Ko wannan zai kawo sauyi a yaƙi da ta'addanci a Nijar da yankin Sahel. Ko sojojin kasashe za su yi aiki tare domin wa yaƙin da ta'addanci wata huska. Yana yiwuwa ya zan juyin mulkin ya sauƙaƙa girkin hulɗa tsakanin mulkin soja na Nijar, Mali da na Burkina Faso. Da yake Nijar ce kaɗai a lokacin ke kan mulkin farar hula kusa ga makwabtan nata na Burkina da Mali. Hulɗar a lokacin bata zan mai inganci ba sosai. ayyukan haɗin gwiwa da Nijar ke yi da sojojin Mali da na Burkina Faso ayyukan nan an tsayar da su a dalilin gurɓatar hulɗa da ke tsakanin ga Wagadugu da Yamai Bamako yanzu da mulkin soja ya zo a Nijar ta kayu sojojin su tattauna da juna cikin sauƙi kenan hulɗar ta ƙasashen uku za ta kullu sojojin Mali Nijar da na Burkina Faso za su sake aiki tattare an suka yakan yana iya kawo wani tasiri mai fa'ida ga kokowa da ta'addancin don ko yau barazan barazanar ta shafi iyakokin nan uku kenan ciwo kan lamarin dole ya zama na gamin gambiza tsakanin kasashen uku a misali kamin juyin mulkin barazanar na kan iyakokin uku amma kokowar sai ta zan bakin iyaka guda inda kowane bangaren yake kokarin abin da yake iyawa su ko 'yan ta'addan sai su kai amfani da haka su kai wa Nijar hari su gudu zuwa Mali ko su wa Mali hari su gudo su zo Nijar ko hari ga Burkina Faso su gudo Mali ko Nijar kenan kokowar a bisa bisa iyakokin nan uku ba ta ke tafiya daidai to da zaman sojawun ana iya ganin mahukuntan kasashen uku za su maganta tsakaninsu don samu sakamako fiye da da wajen kokowa da ta'addanci.